masu shirka masu bautar wani Allah su nuna nasu halitta wanda gumakansu ko ababen bautansu suka halitta ƙarshe dai Allah ya ce sam su mushrikai azzalumai fi balalin mubinin suna cikin fata wanda yake bayyanannen fata ma'ana suna cikin jahilci suna bautar Allah ne da jahilci to yau za mu ji irin baiwar da Allah yake yi wa bayinsa shi Allah subhanahu wa ta'ala kowane irin launi ne da kai kowace irin nasaba ka fito daga jikinta in dai ka bi Allah to za ka zama na Allah kuma za ka samu daraja luqmanul hikma bawan Allah ne wanda Allah ya bashi kima da ɗaukaka har an sa shi cikin littafin Allah alƙur'ani saboda tsantseninsa da takatsantsan ɗinsa da duniya da kuma tsaron tauhidi da Allah subhanahu wata'ala ya arzuta shi da shi domin da yawa an tafi akan cewa baƙi ne Baƙar fata ne ba balarabe ba ne ba kuma cikin banu isra'ila yake ba yawanci akan haka aka tafi kuma da bawan wani ne ba. Allah ya zuba masa hikimomi sannan kuma shi bai magana haka kawai sai in ya ga ta dace sai in ta kama abinda ba ruwansa baya tsoma harshensa ciki sannan kuma duk abin da ya ga bai dace da a ce kamilin mutum ya kalla ba bai kallo kun ba tsayawa ya shaurari abin da bai da amfani dalilin haka sai allah ya bashi daraja to an samu kasuwar bayanai waɗansu suka ce annabi ne waɗansu suka ce a'a waliyin Allah ne to maganar da ta jaye rinjaye akan shi waliyin Allah ne ba annabi ba ne hikima da aka ba shi a nan fahimta na addinin musulunci domin Allah yana ba da hikimarsa fahimtarsa ga wanda ya so kuma yutar hikimata faɗa da otiya khairan kasira kuma duk mutumin da aka bashi fahimta aka ba shi hukunce-hukunce sanin haramun da sanin halal ya fahimci kadaitakar ubangiji ya gane yadda zai ya bauta wa Allah shi kadai to an ba shi babban alkhairi lukmanul hikima yana tare da mai gidansa mai gidan nasa dabbobi ne da shi yana masa kiwo wata rana sai yace ce ka yanka mana tinkiya ka feɗe ta sai ka samu tsoka biyu waɗanda suka fi tsafta waɗanda suka fi kyau ka yanko mini lukmanul hikima da ya gama sai ya cire masa harshe da zuciya sai ya kai mishi bayan an kwana biyu ce sake yanka mana ɗaya ina so kuma yau ka ɗauko tsoka biyu miyagu ka kawo mu nan ma sai ya ɗauki harshe da zuciya sai ya kai mishi ya ce kai tsaya wancan karon na ce maka tsoka biyu waɗanda suka fi tsafta suka fi kyau wanda idan har a jikin dabbar babu kamar su a kyau to ya aka yi kuma yau na ce maka biyu waɗanda suka fi muni kuma ka sake kawo mun su ya ce e, idan harshenka ya miƙe kyau to sai ka yi kyau maganar da ka faɗi sai a same ta daidai sai ka zama kamilin mutum sai ya zama na a jikinka babu kaman harshe Harshen-ka kuma yakan furta abin da zuciyarka ta ayyana in zuciyarka ta yi kyau to duk jikin ba ka masa don haka a jikin halitta babu kaman zuciya da harshe idan suka miƙe suka yi kyau suka yi tsafta to babu kamarsu idan kuma suka yi muni babu kamarsu a muni don in zuciya ba ta da kyau dukkan jikin aikin banza ne harshe kuma zai yi ta furta miyagun maganganu shi kuma sai ya zama mugun abu to don haka waɗannan abubuwa duk a jiki babu kamarsu harshe da zuciya su ne ke sa mutum ya zama mai kyau harshe da zuciya su suke sa mutum ya zama mummuna sai ya gamsu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ataina luqman al hikima. lallai mun baiwa wannan bawan Allah luqman fahimta anishkur lillah wayansu malamai suka ce don ya gode wa Allah waɗansu suka fassara shi cewa sai muka ce da shi to fa ka gode wa Allah wa man shukuru, duk wanda yake gode ni'ima da Allah ya yi masa to fa inna ma ya li nafsi yana yin godiyar nan ne don sakamakon godiyar ya dawo masa wa man kafara wanda kuma ya butulce wa ni'ima ya kafurce mata to fa inna allaha ganiyun allah fa mawadaci ne hamidun kuma shi godadde ne ba lalle ne ka gode masa yake so ba don ya karu ba lalle ne in ka gode mar shi anan ne ya karu ba a kai ne ka karu in ka gode mar kanka kawa in ka kafurce kuma kanka kawa domin sakamakon kanka zai dawo wannan jumla da take tattare da wannan aya ta isa makaranta idan da bayin Allah sun yi aiki da wannan aya kawai to da ba za a samu mutum ya kangare wa Allah ba domin ni'ima da Allah ya yi wa ɗan adam shi kansa bai isa ya kirga ta ba shi ɗan adam ɗin bai isa ya kirga iya nimomin da Allah ya yi masa ba to iya nimomin da suka bayyana ka gane su kawai idan da kana gode wa Allah a kansu to za a same ka abidi mai yawan ibada don da ibada ne ake gode wa Allah kuma za a same ka kamili mai tauhidi sannan kuma mai taka tsantsan mai tsantseni don ba za ka saba wa wannan wanda ya maka wannan nimomi ba yanzu idan da kana da dukiya komi yawanta sai aka ce kawai gari jiya da daddare an gama hira da kai idon ka biyu raɗau da safe ka tashi ba ka gani sai aka ce tofa idon nan an auna an auna akwai magunguna da shauran sinadarai da za a yi a yi tiyata a gyara su amma za su ci kamar billions kaza kai kuma iya kudinka kenan za ka bayar ko ba za ka bada ba zan bada su duka to wannan za ka iya haƙuri ma a yi ka zauna ba ka ganin in kana da kudi ko to wani zai wayi gari lafiya kalau aka tashi sai a wayi gari yana haushin kare ya haukace ya haukace yana cire kayan jikinsa yana yarwa yana rugawa ana kamo shi yanzu idan ‘ya'yansa za a ce musu in kun ba da dukiyan nan babanku zai dawo mutum za su hana? za su bayar ka biyu hannayenka biyu sai ka wayi gari ba sa motsi ga ka a sandare kwance ba za ka iya lankwasa su su miƙe ba hannu ba za ka iya ɗaga shi ya karbi abu ko ya miƙa abu ba in aka ce maka kaza za ka bada za ka dawo daidai za ka miƙa to amma ba ka bada komi kullum sai ka tashi kawai ka miƙe ko kalmar shahada ba ka yi ba kama yi binciken me ake faɗi in za a kwanta me ake faɗi in an tashi ba ba wannan ne damuwarka ba to yau kuma bari mu shiga mu gani kasuwan nan ko me za mu samu shi ne matsala ni'imomin nan na jikin ɗan adam idan da yana gode musu wallahi da zai zama abidi wali, cikakke ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa domin kusan abun haka yake in kai baka ganinsa kamar yana ganin ka shi to amma mutane ba kasafai ake gode ni'imar ba sai ana ga kamar idan aka tsaya ibada an ɓata lokaci za a yi asarar wani abu to kuma baka sani ba lokacin ne kai wa kanka asarar wani abu wa man kafara duk wanda ya butulce wa godiyan nan ya ƙi gode ni'imar da Allah ya yi masa to wannan butulcin fa ya yi ne ala nafsi a kansa don shi Allah mawadaci ne ko ka yi ibadarsa ko kar ka yi shi mawadaci ne yana da masu ibada ko ka ce na gode masa ko kar ka gode masa shi godadde ne ya gode wa kansa da kansa don aka godiyarka so ake kai don a baka lada imaninka so ake kai don a baka lada ba wai don ka girmama Allah ya ƙara samun matsayi ba a matsayin Allah ya riga yana da shi tun fil azal idan da duk duniya kowa zai fanɗare ya kafurce kamar shaidan ba a rage wa Allah mulkinsa da kimarsa da zatinsa da komi ba idan kuma duk duniya za a yi da'a a bi Allah kamar yanda ɗaya daga cikin bayin Allah mafifici yake yi wa Allah da'a duk duniya a zama kamar mala'iku su ne wanda Allah ya ce la ya asuna Allah ma to inda kowace halitta za ta zama kamar mala'ika ba a saba wa Allah ba a ƙari mulkin Allah da komi ba illa iyaka ku kuka ƙari kanku don shi zai ba ku sakamako ne kuma yana da abin da zai ba kowa haka kuma in kun kafurce yana da inda zai sa kowa don haka ayan nan ta ce wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyun hamidu Allah mawadaci ne godadde Allah ubangiji ya sa mu cikin bayansa masu gode ni'imar Allah wani aure kawai zai samu sai ya nemo makaɗin da yafi batsa wai da shi za a yi hiraran nan irin godiyar da zai wa Allah kenan shi kuma wani kuma Allah subhanahu ta'ala wai ya ba shi mulki sai a gayyato duk wasu makaɗa da aka san a kwana ana saba wa Allah a yi tarawa ana ta zinace zinace da karuwai bikin ainihin samun mulkinsa Allah ya ba shi ni'ima bari ya saka wa Allah da abin da Allah bai so me ya yawaita irinsu eh suna da yawa waɗanda suke gode wa Allah da sabon Allah to don haka wannan mutum ya yi wa kansa karkace ka yi wa Allah tsiya ka yi wa kanka tsiya ka tabbata ce? Allah ya kare mu sai Allah ya ce wa in qala luqman wa huwa Haka nan karanta musu sanda lukman yake faɗa wa ɗansa wa huwa ya izo yana yi masa wa'azi ƙura'ani littafi wanda yake cike da wato muka wani lokaci sai ku ratso inda ɗa ne yake yi wa babansa wa'azi wani lokaci kuma sai a ratso fagen da za ka ji uban ne yake yi wa ɗansa wa'azi yau idan da za ka zo ka samu babanka ka ce za ka yi masa wa'azi to unguwar sai an ji tsinannen yaron nan waini zai wa wa'azi eh waini zai wa wa'azi ka ji rashin kunya ba wai alwalan nan ba haka ake yi ba to tun ban auri uwarka ba nake alwala aiko ka yi shirme tun da ba ka aure tun za nan shirme kake to amma ai mun karanta annabi ibrahim babansa ya sa a gaba yana masa wa'azi ya abati la ta'budu shaytan ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a ko hmm. mun karanta wa idza ibrahima li abihi ko lokacin da yake gaya wa babansa wa qaumihi da mutanensa ashe shi wa'azi idan ka yi karkace za banda baba banda mama ko banda 'ya'yana su ne farko su ne farko to anan shi lukuma ɗansa yake wa gargadi yake wa tarbiyya to bari mu ji da me ake fara tarbiyyantar da yaya da me ake fara yi wa yaya tarbiyya idan za ka kwaɓi ɗanka da wani irin da wani mataki ake somawa zina za ka fara hana shi ko shan giya ko shan ƙwaya ko shan sholi ko dai a'a sata ko ƙarya duka wannan ba sabon Allah ba ne to ko kuma rena iyaye duk wannan ba sabon Allah ba ne to bari mu ji da menene ƙura'ani ya fara inda ake so ka fara tarbiyyantar da ɗanka ya fara gani a jikinka sannan ya ji a bakinka ya tabbatar da babban laifi babu kamarsa ya ce ya bunai ya ɗanɗana wancan kuma ce ya abaki ya babana Ta ga duka wanda za ka yi wa wa'azi cikin biyun nan suna son lutufa suna son jan hankali jawo su a jika ya ce latu shirik billah kada ka kuskura ka yi shirka da Allah Ka ga babban abu kenan da za ka fara dasa 'ya'yanka a kai kenan ka raba su da shirka to mu kuma da shirkar muke fara yi wa 'ya'ya tarbiyya eh, kowa sai kaga an rataya mar abubuwa eh. yana ta fama rigiji rigiji wayansu yara ma islamiyya suke zuwa sai kaga su da layu eh, kawai dokuna wai islamiyya za a zo rigijib ba a wuya saboda tsabar ilimi ya yadu a gidan ko dai ba da rashin ilimi eh duk mutumin da kaga ɗansa yana jan laya da ƙyar yanzu wannan malami ne ka san dai babban malami baka taba ganin ɗansa yana jan laya to tun da kai ka ga ɗayayen malam sun fito babu kuma kai ya naɗa ya baka ka kai karata yawa ɗanka kai ba malamin ba ne malamai kan masani wanda yake karanta kitabu ya karanta sunna ya fassara hadisi wallahi ba za ka ga shi da laya ba sai dai dama in malamin na tsibbu ne malamin tsafi wanda shi dama tsafi yake yi ba wai malanta ce ta sunna ba to shine za ka same shi da irin wannan amma ɗanka wuri a wuya koɗi a wuya fatar kura a wuya fatar me a wuya duka abi a rarata wa yaro abubuwa kaga sun kewaye musamman ma mutanen ah, kaga tarkace kala-kala eh? to yanzu wannan yaro shine zaka ce masa la tushrik billah sai dai ka ce masa to ka rinka bin wa'innan mutane fa kana tambaya mm. kar ka zauna ba tambaya kuma ka nemi karya tambaya ka nemi kaza ka nemi kaza duniyan nan yanzu ba a zama shuru shi tsafin yake masa tarbiya wai ya nausa ya shiga duniya ya nemi tsoffi masana tsafi ya nemi sanin tsafi shi ma in yana da nasa ya dan tattaimaka masa iya nawa ilimin a ya kare yanzu ka yi kokari kuma a neman tsafi eh, ka nema ka zama ba ka tabuwa maimakon ka nemi ilimi sanin Allah ka nemi ilimin sanin addini ka nemi ilimin sanin yadda za ka bauta wa Allah a'a sai dai ta nuna masa yi wa Allah tarayya wannan fa ita ce tarbiyyar wasu ko kuma iya sa ɗan a gaba shi in ba wanda ya rayu gunda ake wannan tsafe-tsafen ba ne shi kuma ƙoƙari ke kaga yanzuwa ne ‘ya'yansa ɗayan minista ne ɗayan kuma gwamna ne ɗayan shugaban sojoji ne ɗayan dpo ne ɗayan waye ne ka dage duniyan nan ba a zama haka kawai ka dage ka yi ta ƙoƙari ka ci jarrabawa ka samu mukami ba ilimin addini ba ilimin tauhidi yaushe wannan mukamin zai yi amfani kasancewarsa gwamna in mushiriki ne bai da tauhidi zai kare gwamnan ya koma wuta shugaban ƙasa in ya zama in ba tauhidi zai gama shugabancin ƙasan ya koma wuta don ya zama kwamishina ko kaza ko kaza ƙarshensa in dai bai rayu da tauhidi ba zai karkare da shiga wuta duka wa'annan mukaman sukan taimaka maka ne in ka gwama su da ilimin addini amma in ka tsare ta su da ilimin addini ko limancin masallacin juma'ar abuja aka baka hmm. in dai baka ta Allah ba baka kiyaye tauhidi ba za ka gama jagorancin ka koma wuta Allah bai tattalin mushiriki Allah bai gafarta wa mushiriki farkon abin da za ka ɗora ɗanka a kai shine tauhidi ba matsayin da za ka samu ya maka amfani in ba ka da tauhidi sam kuma babu wani laifi da za ka yi wa Allah ka je ya dawwamar da kai a wuta matukar ka mutu da tauhidi in dai ka mutu da tauhidi kowane irin laifi ne wata rana za ka fito daga cikin wutar a kai ka aljanna dalilin tauhidin amma in dai aka rasa tauhidi duk yawar ibadarka duk yawanta duk natsuwarka duk ladabinka duk biyayyarka in mushiriki ne kai shirkar wuni ɗaya shirkar awa ɗaya shirkar munti ɗaya shirkar sakon ɗaya ta lalata maka waccan ibadar gaba ɗaya kuma babu wata gafara da za ta biyo baya sai dawwama auta matsalar shirka kenan ita shirka ba a sassauta wa mushiriki a lahira Allah ya ce la shirik billah kada ka yadda kai wa Allah shirka da komi shi yasa farkon abin da za a gaya wa mai son shiga musulunci la ilaha illallah to ka shaida fa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kadai Muhammadun Rasulullah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai manzo wanda za ka bi ka koyi ka daga wajensa wani zai zama mushiriki ta gefen Allah mushiriki ta gefen manzon Allah duka biyu sai ya hada ga shirka ga bidi'a kuma yana jiran wai ya mutu ya je aljanna ga shirka ga bidi'a kuma a je aljanna wallahi ba zai yi ba babu yanda za a yi ka mutu da shirka ka mutu da bidi'a ka samu aljanna ba zai yi amma za ka iya wa Allah da sabo laifukuka, ko da akwai kaba'irori matukar an duba kana kokari ta gefen tauhidin ka to ko dai a ce an yafe maka ko kuma a kai ka ama azaba gwargwadon yadda Allah ya ce wanda ya laifi kaza zai shiga wuta wanda ya laifi kaza zai shiga wuta amma duk wani laifi da ake cewa za a shiga wuta ba a dawwama wanda kaga duk ya dawwama ma'auta to shirka yayi wanda ya shirka shine mai dawwama ma'auta in ya shiga bai kuta Allah ya kare mu to abinda Luqman ya fara gaya wa ɗansa kenan la tushrik billah eh kada kai wa Allah shirka inna shirka ka san ita shirka fa la zulmun azim zalunci ne wanda ya kai matuƙa wajen girma ba zalincin da ya fi ka zalunci mahaliccinka menene zalunci ka ɗau kayan wani ka ba wani adalci ne to ibadar Allah ka ɗauka ka ba wani dogaron da za ka yi da Allah ka yi wa wani yankan da za ka yi wa Allah ka yi wa wani addu'ar da za ka yi don Allah ka kira sunan wani Ba ka zalunci Allah ba don kayansa ka ɗauka ka ba wani to lalle shirka zulmun zalunci ne wanda ya fi kowane irin zalunci girma zalunci nau'i yana nan kamar haka akwai zalunci babba shine shirka akwai zalunci mai binsa shine ka zalunci bayin Allah akwai zalunci mai binsa shine ka zalunci kanka zulmul rabbi wa zulmul ibadi wa zulmun nafsi zaluntar ubangiji shine ka bauta wa waninsa bayan ya hana ka zaluntar bayi ka ci haƙƙin wani wanda kuma ba haƙƙinka ba ne zaluntar kanka kuma ka saba wa Allah ka yi aikin da zai sa a kai ka wuta kaga ka zalunci kanka yi domin ka ɗauki jikinka ka kai wuta baka zalunci kanka ba ka yi laifin da zai sa a kai ka wuta to ka zalunci kanka kenan mutum ya zalunci kansa da kansa wannan kuma wani ka zalunta to zalunci na farko Allah ya ce bai gafartawa shine shirka <clears throat> zalunci na biyu kuma Allah bai bari zalunci na uku kuma fa in sha'a gafara wa in sha'a azaba zalunci na farko Shi ne shirka Allah bai gafara inna Allah la ya gafiru an yi shiraka bihi wa gafiru ma duna zalika liman ya sha'u. Allah bai yin gafara in an masa shirka amma yakan yi gafarar wani zunubin da ba shirka ba ga wanda ya so kaga yace liman ya yasha'u ga wanda ya so wanda kuma ya so sai ya kai shi a azabtar da shi gwargwadon laifinsa kafin nan sai a kai shi aljanna sai kuma zalincin da kwata-kwata Allah ya ce bai bari sai an rama zalincin da za ka yi wa bawa ɗan uwanka to kar ka yi zamanin ka kwana istighfari jiya ka hmm. kwana salatin manzon Allah jiya ka kwana karatun Qur'ani kana kiyamun laili ka cuci wani da rana sai Allah ya fatan masa abinda ka cuce shi za ka biya don Allah bai barin haƙƙin wani ko dabba da dabba da suke tunkura juna aka ce a filin tashin algiyama kafin a maida su ƙasa sai kowace ta rama idan za a sa dabba a rama mata tunkurin da wata ta mata sukan da wata ta mata cizon da wata ta mata kai ka mari wani ka ingizi wani ka daki wani ka yi zumɗensa ka ci mutuncinsa ka zubda masa ka kaɗan masa ka karya masa ka danne masa sai a barka ba za a barka ba eh to zagi za ka yi masa ai ba in aqabtum idan za ku rama ba aqabu bi misli ma uqibtum bi ko idan za ka rama abunda aka maka karama daidai da abunda aka maka in zagin ka yi, ko ka ce ka yi abin ko ka yi haƙuri ka daure a rama ma ranar gobe kiyama ko kuma in za ka rama rama irin abin da ya ce ma ɗan iska sai ka ce kai ma ɗan iska amma in ka ce ɗan iska shege to yanzu kai ake bi ni ake bi shi don shi bai ce ma shege ba ya ce ma ɗan iska sai ka mare shi kuma mai mari bai yin mari kadai sai baki ya faɗi wani abu da kamare shi ka yi shuru? a ai ka faɗi wata kalma kafin ka gaura marmari ko kuma ba ka gaura marmari ka zage shi to kaga kai ka zalunce shi yanzu kai ake bi ba shi amma idan ya ce ma ɗan iska ka ce ɗan iska shi kenan yanzu ba bashi. shi da ka haƙura kuma da ya fi don rama maka da Allah zai yi da ya fi <clears throat> wata rana ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wani ya tashi yana ci masa mutunci ya yi shuru yana yi ya yi shuru yana yi ya yi shuru can da ya faɗa mata wata magana kawai shi ma sai ya taso ya ce kash sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a bar sai ya ce ya tun ana ci min mutunci ana zagi na ya rasulullahi kana zaune amma yanzu kuma na tashi ina ƙoƙarin ramawa ka bar gurin ya ce daɗin mala'iku sun kewaye suna ta ƙoƙarin ramama suna ta ƙoƙarin kai kukanka wajen Allah da ka tashi sai suka watse sai suka barka kuma tun da za ka iya wa kanka kaga asara ce wala in sabartu idan da za ku yi haƙuri wallahi da haka ɗin da khairul lakum da shi yafi alheri a gare ku to kaga shirka waɗannan wato zalunci kenan wanda Allah bai bari sai an biya in ka zagi mutum sai an biya shi in ka mare shi sai an biya wani ɗan ƙaramin mukami zai samu ko igiya uku bai da wai shi soja ne haka kawai zai samu bawan Allah ya takwabtara da takalman sunna ya ta duka yana harbi ya sa ka tsallen kwado ba li ba la wai mukami gare shi a duniya bai sani ba akwai mala'iku suna nan suna rubutawa wani kuma ɗan sanda ne an tura shi aiki ya kamo a zo a hukunta ya je ya yi tagwabza eh? ɗan banga to irin wannan zalunci bai kamata ba ku da aka ce muku hukuma nan ake son adalci duk inda aka ce fa an sawa ne hukuma ne wai don a tabbatar da adalci ne mutumin da ya kamata a gwabje shi ba shi ake gwabza ba mutumin da ake so a azabtar da shi ba ake azabtarwa ba yanzu idan da za ka je ka tsaya a inda ake irin wuraren da ake cinge kan hanyoyi ka tsaya kawai gefe ka riga ganin irin motocin da ake bincike idan ka ga mota ta zo fulani ne da yawa a ciki to ita kam sai a ce pap pap pap a kasu su ƙauyawa ne ba su da boko ƙauyawa ne za a cuce su id card id card id card in aka leko ku kanku ba fula kowa da riga daidai wa daida ido tsatsaye sai a ce go ne kuma duk ba mai id card a nan din kuma ba za a ce a kawo ba wayannan kuma tun da jeji suke mm. kuma duk abinda aka zare ido za su bayar sai a ce to kowa kawo ɗari biyar biyar wannan kaɗan kaɗan ne wani ɗari biyar biyar wannan yana mana ɗari biyar biyar haka nan wata rana wata mota aka yi mana wata mota ina ji ina gani dole na canja ta wallahi duk inda muka je sai an tsaye da mu saboda lura da wa'anda muka shiga motar da su sauran da muka baro su a tasha duk suka zo suka wuce mu su ba a tsaida su su wayayyu ne yan gari ne wayannan kuma na ganin su kawayawa duk inda aka je sai an tsari. in Allah ya sa a ciki akwai adilai a ma'aikatan wani wuri sai ce kai do Allah ku bar su su wuce don ko ina zaka tar da akwai mai imani mai tausayi mm. wani wurin kuma a tukka a tukka 500 din ma ba ta kubutarwa kuma kar ka ɗauka wai kowa ake neman ɗari biyar ɗin wani allega allega shi sai a kauce shi sai a ce kai sauko kai sauko kai sauko kai sauko in suka sauko ga id card ɗin sun nuna amma sai an duba an samu wani laifi a liƙa musu kaga kuma hukuma ta tura wa'annan bayan Allah don adalci don binciken masu laifi masu laifin kuma su taucewa sai wanda shi bai san maya ake yin laifin ba shine za a tsare ka gani Allah ya sauke to irin wannan zalincin Allah bai bari za a zo filin tashin alkiyama sai ka zo da sallarka mai kyau azuminka mai kyau zakarka mai kyau hajjinka mai kyau ka kyautata wa iyayenka makwabtanka suna jin daɗi watan ramadana kana rarraba bukunan siga da na shinkafa kana ainihin rarraba musu sabula wani lokaci lokacin ka kawo ziyara kana raba yaduna da turame ana ta yabonka a duniya sai an je lahira kawai ka garin ka ganin wa'anda kuma ka cuta wannan ya ce ya mun kaza wannan ya ce wallahi sainin da ake yi a ofis a danne hakkin wani allah yana gani sainin mutum ya sa hannu kawai a danne hakkin wani to ya ji tsoron gamuwarsa da allah rana tana zuwa allah ya ce bai bari bai barin haƙƙin wani sai an kwata nawa ne suke sa hannu a kan ƙarya kuma ya san ƙarya ne nawa zan biya ka ka sa mun hannu sai an yi ciniki to wannan abun da aka biya ka ranar gobe kiyama baka da wanda zaka bada kuma kai sallar ka za a dauka azumin ka za a dauka hajjin ka za a dauka ibadun ka za a ɗauka. a biya wannan wanda ka cuta in kuma kai ba mai ibadun ba ne zunubinsa za a ɗauko don ba bawan da bai da zunubi ai to sai a ɗauko zunubinsa sai a labta maka don a kai ka lungun wutan da ya fi zafi domin wutar ma mataki-mataki ne kowa daidai zalincinsa da ya yi daidai masaukin da za a bashi a cikin wuta akwai asar inda suka nuna wani kwata-kwata a wutar bai wuce masa kwauri shi a wuta yake amma iya kwauri wani kuma iya cibi wani iya kirji wani kuma ya lulluba da ita laikari to zalintar da kai wa kanka da kanka tunda ba shirka ba ne wannan shine za a iya kai ka wuta gwargwadon abin da za a kona ko kuma a ce an yafe maka don haka wani zalunci ne yake da amfani gun ɗan adam to babu babban da ya kamata a ce ɗan adam ya tsallake masa kamar na shirka inna shirka la zulmun azimun ba karamin duhu bane ba karamin zalunci bane a ce mutum ya zama mushriki Allah ya kare mu to yanzu kuma daga baya bayan ya tabbatar wa ɗansa da tauhidi ya raba shi da shirka la ilaha illallah muhammadun rasulullah mu yanzu duk mutumin da zaka koya masa tauhidi dole ka hada masa abu biyu na ka damka masa kitabu wa sunna ya rinka ganin kimarsu to shi wannan yanzu ya koya wa ɗansa la ilaha illallah ya yi la tushrik billah to yanzu daga baya kuma menene zai koya wa ɗan wa wasaina al-insana biwalidayhi tauhidi shi ya sa malamai suke tsoron karantar da shi yana da zafi eh, kai mai karantar da shi ma in kai wasa ba za a baka damin zakka ba a ƙauyen wallahi eh. ko dame ba za a baka zakka ba saboda kai ba malami ba ne da yana shauraron wa'azin ka fa tar tar tar tar tar ana yabo tar tar tar tar tar daga an tar da aya shirka in ka fassara ta ci ab ashe ma irin wayannan malaman ne aikin banza na tsaya ina ji eh, sai gaba to da ba shi dole ta yi eh ji wai layu yake kushewa Ka ji wai kayan tsaro yake hanawa mutum ya zauna haka kawai ba neman kariya kamar kafewa <laughs> to daga nan yanzu kam zai bar filin wa'azin in rediyo ne kuma zai kashe Aini ni ban san ma irin wannan malaman bane da shi ya fi son malaman a shafa a lallaba a tafi wuta duk mutumin da ya shafa ka ya barka da ka, wallahi ya kai ka wuta wallahi duk mutumin da ba zai raba ka da shirka ba zai kyale ka ka mutu mushriki duk abin da ya koya ma na ibada aikin banza ne abin da ake fara so mutane su fahimta kenan tauhidi ta Allah dogaro da Allah yarda da Allah dan faruwa da ubangiji ka yarda Allah ya isa ya komi Allah ya kare mu to sai kuma ya wa wasainal insana Allah yace mun yi wa ɗan adam mutum wasiya biwalidaihi game da iyayensa kaga iyaye bayan an ɗora ka akan bautar Allah to sai kuma an nuna maka biyayya wa iyaye Tun mutumin da yake mai tauhidi to za ka samu bai saba wa iyayensa in kuma har ka samu mutum mai biyayya wa Allah yana sabon yana saba wa iyayensa to akwai yanda abin yake wataƙila iyayen su ba masu tauhidi ba ne to in yayi da iyayen ba sa so yayi Allah yake so sai a ce kangararren ɗa ne baya jin maganar babansa kana ganin shi na mm. to baban so yake sai ya yi shirka shi kuma yaƙi baban so yake sai ya zama jahili shi kuma yaƙi ya ce zai yi karatu to kaga anan sai a ce bai da biyayya duk abun da uban yake yi ko meye zai wa baban yayi komi amma tun da ya iya amsa masa gefen shirka ya iya amsa masa gefen dogaro da wani ya iya amsa masa gefen bidiyo'i da al'adu ya ce shi sunna zai bi to anan sai a ce bai da da'a bai da ladabi bai da kirki ma sam eh, haka za a ce to Allah ya ce wa wasaina al insana bi walidayhi wallahi mun yi wa mutum dan adam wasiya game da iyayensa biyu babanka da uwarka duk duniya ba ka da wanda za ka bi fiye da su in ba wanda ya karantar da kai tauhidi to in aka yi dace kuma babanka ne ya dora ka akan tauhidi to duk duniya kuma yanzu kan ai babu kamar sa in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alheri an gane wannan na'am iyaye ka duba dai luqmanu shine yanzu yake dora ɗansa akan tauhidi hamalatu ummuhu musamman uwa ta ɗauki wahalar ɗa wahanan ala wahanin rauni wahala kan wahala rauni kan rauni daga lokacin da aka ce ta fara jin alamar wannan cikin ta rinka jin tashin zuciya wasu abubuwa alamomi daban-daban cikin yana dada nauyi wahala na dada karuwa sai ranar da aka haife shi ana ga an samu sauki lokacin kuma jele zai shigo a yi ta fama da shi jagal jagal jagal jagal komi na fa ita ne kashinka ita fitsarinka ita tumbudinka amanka komi ka tsala kuka lokacin da ya kamata ka nutsu ka tayar mata da hankali duk a lokacin kai baka san ma me kake yi ba amma yanzu ka girma ita ce ko ita ce banza ita ce wofi za ka girmama karuwarka uwarka tana cikin matsala akwai 'yan duniya wanda suke gudu masu barka da gidajen iyayen su bar babansu su bar mamarsu cikin wahala sai ya je ya kama ɗaki ya rinka ciyar da karuwa eh cefane mai zafi zai yi wa karuwarsa tura mai masu zafi zai saya wa karuwarsa uwarsa tana can tana jartau eh, tana sheƙen ƙaiƙayin dawar wasu a ƙauye shi kuma ya dawo birni ya zauna yana girmama karuwai yanzu wannan shi ne zai samu aljanna ko kuma ya zauna karkashin wani a gari yana tabinsa kawai duk yana ya zazzage shi ma sai ce kai haƙuri master kai haƙuri oga kai haƙuri ya yi ta yi babansa kuma yana can kawai yana wahala babu akwai eh suna da yawa sai ya zo ya zauna ƙarƙashin wani ɗan iska kawai yana ta zagin ubansa kullum kuma ya yarda ya girmama shi kuma ya baro babansa cikin wahala ɗakin ya lalace bayan a tsaye a gyara ɗakin ya tafi ya gudu uban gashi ya tsufa ɗakinsa yana zuba ba hatsin da za a ci ga uwarsa ta tsufa ba zanen kirki na ɗaurawa in ta fito a ce tsohuwar suwa ne ne sai in mutanen garin wannan ya samu ɗan sussuka sai ce ta zo ta yi sussuka wannan ma ta zo ta yi sussuka ana ta kiranta ta zo ba tana shawala aikin da ya fi wahala shi ake bata wai kuma ɗanta yana can yana ciyar da karuwa wani kuma ba karuwa zai wa ba a shi mutumin kirki ne in ya yi aure ne zai fita daga kusa da uban ya bar kusa da uwar sai ya je ya gina wa matarsa ɗaki mai kyau irin na zamani uwarsa tana cikin bukka ya sai zannuwa masu tsada uwarsa tana cikin atamfa mai haske mai ganin mai nuna sura mai shara-shara matarsa sai an kai wa shi man ya goge uwarsa kuma ita za ta wanke da kanta wani kuma in ya rika ya rika sai ya ɗauko uwar sai ya kawo ta gidan ya danyi mata wani ɗan karamin ɗaki a gebe ita ne za ta rinka yi wa 'ya'ya reno eh don mm. matarsa ta huta uwarsa mm. za ta zama boyi-boyin gidan wani lokaci ka ganta tana shara wani lokacin tana wanke 'ya'yan kashin jikokinta tana wanke-wanke tana me wai ita ai za ta taimaka wa matashi a jikokinta ne to amma boyi-boyi ce yanzu matarsa ta huta uwarsa kuma ta yi aiki an yi asara abinda zai dafa wa matarsa ba shi ake kaiwa gidan uwarsa da babansa ba wannan fa shi ne wai mai kyautata wa iyaye wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini yayansa kawai cikin wato shekaru biyu Allah ya ce anishkurli don haka bawa gode mini tukunna ni da nayi ni'ima na halitta ka na halicce ka na maka hankali ido kunne hanci baki harshe zuciya hankali ko ina gashi nan kafafunka daram yatsunka daram hannayenka daram to ya kamata ka fara gode mun ni in ji Allah ka kadaita ni da bauta kada ka yadda ka yi mun shirka sannan ka gode wa iyayenka da suka sha wahalarka a nishkurli wali walidaika sannan kuma ka kyautata wa iyayenka akwai kalmar da kasar hausa da ake amfani da ita ya kamata ku rika bauta wa iyayenku mm. ba a bauta wa kowa sai Allah ya kamata ku rika kyautata wa iyayenku a ƙur'ani babu inda ya ce a bauta wa Allah a bauta wa iyaye a gode wa Allah a gode wa iyaye sannan kuma in ya ce ku bauta mini ni kadai iyayenku sai ce ku kyautata musu ko Allah ya ce ku bauta mini ni kadai iyayenku ba wabil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu uwa kyautata mata ake uba kyautata mishi ake Allah bauta mishi ake bauta ba a yi wa kowa sai Allah ka yaron na yana bauta wa baban shi aiki ya ɓaci ai kuma in yabansa kake so ka yi da ka bata yana kyautata wa baban shi in kaga bautar da yi wa tsohuwan nan kafin ta mutu kai yaron ya bauta wa tsohuwan nan ka bata sha'ani kuma ya kyautata mata dai ba a bauta wa kowa sai Allah walidai walidaini ihsana anishkur li wa ka ilayyal masir waje na fa makomarku take abinda yasa wannan kalma ta zo a ƙarshe ilayyal masir waɗansu iyayen in sun jaga to kaji Allah ya ce anishkur wani wa ka, hmm. ko hmm. to sai ya rika kokarin kuma in shi dan iska ne iskancin da yake sai ya ce dan ma sai yayi in bid'a yake ya ce dan ma sai yayi in al'ada yake dan sai yayi in shirka yake wai dan sai yayi sai ce to a nan kuma wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibu ma fi duniya ma'arufa ta gefen ibada ba a yi wa iyaye biyayya sai in umarninsu su ya dace da ibadar amma a gefen zamantakewa duk iyayenka ko ma kaburai ne dole ka kyautata musu idan da ka musulunta mamarka kafira ka musulunta babanka kafiri kyautata masa na rayuwar duniya wajibi ne ko arna ne dole ne ka kyautata musu abincinsu suturarsu da bin umarninsu in sun sa ka aiki ka taimaka musu amma ban da irin ibadarsu kuma in sun ce ka zo mu yi ka ce a'a wannan kam Allah ya yadda ba ta gefen nan kam ƙila babanka taba yake sha eh. in ya kusa zuwa rabi ba ka karasa sai ka ce a kai wannan barnar dukiyan Allah ya hana ba kyau sayo mun gulza gulza ko wace ce wace ce eh a tura ka sayan giya sai ka ce Allah ya tsine wa mai sota ya tsina mai saidata ya tsine mai shanta ya tsine mai cin duk kudinta don haka baba kai ba kamata ka daina ba dama ka sayo eh, eh in ya baka mota yace ka je akwai wata mata wuri kaza ka dauka ka kai mun guest house na wuri kaza sai ka ce a'a baba yaushe aka daura ko wuri malai eh abba yana dago wannan duka ba za ka yi ba don sabon Allah ne ya ce ka yi ba za ka yi ba ai shi ma malama zai aike ne da dauko na karuwa to kai ka sani ne a ai abokiyar aiki ne a ofis wallahi wani mitin ne akwai wani list ne da muke so mu to wanda kuma ya yi karya wallahi ya tunce to Allah ya sauke amin na lokaci lokaci ya yi to sai Allah ya ce ilayyal masir to fa waje na makomaku take duka don haka shi in yace sai an yi kai kace ba za a yi ba in kai ka saba musu in su suka saba mini duk nan za ku dawo za ku zo kuma ni ne mahaliccinku duka kuma zan yi muku hukunci in babanka ya tirsasa kama shi bai fi ƙarfinmu ba in kuma kai ka saba mishi don ƙuruciya don ƙarfi baka fi ƙarfinmu ba dukkan ku nan za ku dawo kowa ya tsaya a matsayin da aka bashi shi ya tsaya a matsayin uba kawai kar ya fada gefen da zai zama kamar Allah kamar shi ya halicce ka kai kuma ka tsaya a matsayin bawan Allah kar ka tsaya kamar mai bautar wani Allah komi iyayenka ka tarda suna yi wajadna alaihi aba'ana mm. haka muka tarda iyaye suna yi mm-hmm. haka Allah ya ce mu yi shine dalili Allah ya taimake mu ba tambaya ba gabdin ne eh to ya kare za mu tsaya a nan lokaci ya cika to akwai tambaya to shi kenan to don haka za mu dakatar da karatunmu a nan insha Allah azaba tashi akan wani in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma idan kuma buƙatar da bayani akan ayar ya kama sai mu maimaita daga wasaina linsana bi walidayhi Allah taimake mu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma muna fatan Allah ya gafarta mana duniyar musulunci tana da buƙatar addu'a mu rinka sa duniyar musulunci mu cikin addu'a akwai bayin Allah musulmai wa inda suke cikin matsaloli a wurare daban-daban a duniya Allah Ubangiji ya sama musu mafuta mu taimaka wa shugabanninmu da addu'o'i da yi musu fatan imani na gari don Allah ya arzuta mu shugabanninmu suka samu imani to sai ka ga mun gyaru idan Allah ya taimake mu iyayenmu mu rinka yi musu addu'a idan mutum iyayensa ya san su masu yawan rike da al'ada ne masu yawan bidiyo'i ne masu yawan shirka ne to yayi ta yi musu addu'a idan Allah ya taimake ka ka shirya iyayenka suka shirya ba abin da ya fi haka daɗi ranar tashin alkiyama ka rika nuna wa babanka takardarka shi ma ya rika nuna ma takardar shi duk za ku je aljanna ka rika nuna wa mamarka ita ma ta nuna maka duk za a je aljanna ba abin da ya fi haka daɗi to don haka mu rika yi wa juna addu'a iyaye su yi wa yaya yaya su yi wa iyaye makwabta mu rika yi wa junanmu addu'a gudu tare tsira tare ba abin da ya fi haka daɗi ga gidana ga naka a duniya mu je kuma ga aljanna ta ga taka wannan ba abin da ya kai haka dadi aboki na ne kai in naga kai kuskure in ma nasiha in nayi kamun nasiha ba abin da ya biya ka dadi a ce a aljanna ma ga mun tashi abokanai kaga ba abin da ya kai haka dadi Allah ya taimake mu bismillah cika mana da sallallahu alaihi wa sallam mana ka ta mu iyayenmu Allah mu dauke sarki muna roƙonka ka taimake mu ka taimaki iyayenmu ka gafarta malumanmu ya Allah mu dauke sarki muna roƙonka ka sokar da albarka wannan kasar ta mu ya ubangiji muna roƙonka ƴaƴan da muke aifa ya ubangiji ka sa masu koyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين wannan makirfon ne waya take taba waya muna da sauran time da yawa 54